To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfari rediyo. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau Sha hudu ga watan Yuli na shekarar da ashirin 2022 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata akan muhimmancin kula da tsaftar muhalli musamman ma a wannan lokaci na damina. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa ta yi da ma'aikaciyar kula da tsafta kan wannan batu sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna domin jin ci gaba tattaunawa da wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta yi da bako da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da ita a yau muna tare ne da malama rukayya lawal wacce za ta ba mu shawarwari akan yadda za mu zauna da iyalanmu a wannan lokaci na damuna to bari mu duba yadda za mu yi mu kula da iyalinmu a daidai wannan lokacin a wannan lokacin da har yanzu ana zuwa makarantar boko ma'ana ba hutu ake yi ba yara da sassafe wani lokaci zaki ga an shirya su an tafi da su makaranta kamar me da me ya kamata uwa ta kula da shi a jikin yaranta kafin su tafi makaranta sannan kuma idan sun dawo domin ya kasance sun dace da wannan lokaci sun ji daɗin damunan ba damunan ta zama wani matsala a gare su ba. To, na farko dai shi wannan yanayin yana da daɗi. Daɗin shi maganin ma muna tare da shi saboda lokaci ne na kayan marmari ganyayyaki da tsirrai kala-kala masu albarka wanda duk wanda kika yi amfani da shi za ki ga yana mana maganin waɗannan matsaloli to amma rashin sanin yadda za mu kiyaye jikinmu da na 'ya'yanmu mm. har mu ci riba wannan shi yake cutar mu ne fa a samu lafiya sai kira an samu akasinta shi yaro wani abu ne da dole yana buƙatar kula kuma mataki-mataki ne kin kamar wanda 'ya'yanta suke ajin wasa ya bambanta yadda ta za ta kula da su da waɗanda 'ya'yanta suka ga sun kai matakin aji hudu aji biyar saboda wani biza za ki ga da sassafe an tashi da ruwa me ya kamata uwa ta yi na farko dai idan ba bari in fara da manyan aji ki koya ma ɗanki bakan leda nan dai wannan bakan leda da muka rina ki nuna ma ɗanki duk sanda zai fita to ki dinga bashi guda biyu a cikin jakashi ba wai ki bashi ba ki buɗe jakashi ki saka mishi saboda me saboda kiyayewa da kula da lafiyar shi saboda za ki ga wani bi sai sun fita sai ruwa yaf yaf yaf yaf yaf kiga ya taho wannan ruwa kuma yana samuwa abin da za ki fara nuna ma ɗanki maza kafin ya samu makafaka ya saka wannan leda ya hula da shi ya hula da shi To. saboda kai a jikin dan adam shine yake da kafafe da dama wanda kwayar cuta za ta samu kin ga dai a baki muke cin kwayar cuta a hanci muke shaka mm. ido kuma ƙura ta shiga mm. kin ga kafafe ne wanda ga kunne duka kafafe ne wanda zaki ga nan da nan shi wannan yana da wayo ki gaya mishi to da ka ji da ka ga yayyafi maza saka nan da nan ka nemo waje ka fake mm. wato kai wasa a ruwa kai wasa a ruwa ki gaya mishi sabin so samu ne ma duk ran da kika ga an yi ruwa danki ya zo bai jika jiki ba to ya zanto kina da dan wata alewa na kyauta da zaki ce kai wane wannan abin da kai saboda ni saboda shi yaron wani irin abu ne da yake na son akan ba ma hmm. aikwa ka kyauta to ga wata s dema ungwar a hannunka ka tsotsa ko ga dan wani yalo ungu ko ga dan wani karas ungo kin ga karas din nan kin ga su lemun nan ga citta dan yadin nan in kina yawan yi ba mu ba sai wato a ta sarrafa su ana ci a daidai wannan lokacin saboda jikinmu ya samu garkuwa mai kyau yadda koda kwayar cutar ta zo saboda akwai abin da ba za ka iya kare kanka ba mm. misali wani yana mara kawai ya atishawa to in Allah ya taimake ka kana da wannan garkuwar zaka ga mura kai ba za ka yi ta yadda za ta addabe ka ta dame ka ba saboda jikinka yana da garkuwa a jikin to su kuma ƙanana wanda ba su da wayo abin da ya kamata in so samu ne sai ki kalli yanayi sanyin nan ya yi yawa saboda damuna nubi za ki ga rana wani bi kuma za ki ga sanyi ruwa an yi marka marka to idan an yi ruwan dare gari ya yi sanyi to tun daga safan yaron ki tabbatar da safan yaron ki busasshiya ce saboda iyaye suna wani illa sai saboda ana gudun ka a da kiɗa sai a wanke safa da daddare ba ta gama sha ta bushe ba in so samu ne ko ta bushe a yanayin damuna ki barta ta kuma kwana biyu a ɗaki yadda za ta bushe sosai hmm. amma sai ki ganta da danshi an saka ma yaro kin ga wannan danshin ba karamin illa ba ne a jikin shi ki nemi kayan sanyi ki saka mishi masu sauki dan kayan sanyin ma hawa hawa ne sannan ki ce mishi ma zai wuce makaranta hmm. sannan in ya dawo ki kula da yanayin shi saboda me wataƙila ya je haɗu da wasu yaran shi ma ya kamu da irin wannan mura in ya kamu da mura sai kiga me ya kamata ki gamu da kayayyaki nan da za mu sarrafa lemun zaƙi gashi nan ko ta ina saboda lokacin shi ne damuna ne duk wayannan kayan marmarin da kike gani lokacin su suna da amfani wajen ƙara ma garkuwar jikinmu amma kuma sarrafa su kafin a amfani da su shine ake so a kula a kula ki zama mai tsafta wato kuma na ji kaman akwai wani lokaci nake jin wata likita na magana cewa wato ba wankewan ne ma kawai ake da bukata ba ya kasance idan za a wanke ba tsoma aka a cikin katon roba ka afa tsamo ba a'a a sa su ko dai a ƙarƙashin famfo mai gudana ko kuma ka riƙe a zuba maka ruwa ya zama ruwan yana kwarara ne wato ƙwayoyin cutar da koma menene zai wuce ba kuma ka saka kuma duk ƙwayoyin cutar kuma ka ƙara ɗebowa ba an taho tare sosai mm. to kin ga wannan in kika yi wallahi kin huta saboda rigakafi ya fi magani hmm. ko me za a baki in dai magani ne to rigakafin shi ai wani yanayi suke ko ko ku a ina yanayi saboda akwai wanda zaki ga unguwarsa tana da sanyi fa da mace to sai ki kula da irin 'ya'yan irin yanayin kayan da zaki samu su Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To hajiyar ɗaya masu larurar tsaron kwance kamar wannan shi ma lokacinsu ne inda suke yawaita yi saboda ƙila ɗarin da suke ji da ko kuma da daddare an yi ruwan sama wani shawara zaki ba iyayen da za su killace muhallinsu da 'ya'yansu din ya kasance sun ji daɗin kwanciya eto eh duk da ana cewa lalura ce lalura ce amma gaskiya fa tana da magani in so samu ne to sai ki auna mishi ruwan shan shi shi dan nan dai yanzu ma dan samu ci gaba ki tabbatar da waya ki tana da caji sai ki duba ke a matsayin ki na uwa duk sanda kike neman fa wani magani to kika yi hakurin wata tara hmm. kika yi hakuri kika yawo da ciki wata tara bare wannan hakuri na kwana daya ko biyu haƙuri zaki ki sa ido ki gani in ya kwanta bacci awa nawa ike ike fitsarin kwance daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci in kika duba shi za ki ga yayi fitsari abu ne na karanta idan kika gane yana awa uku ne to kuma sai ki duba tun daga karfe shida in ya dawo daga makaranta so nawa ike shan ruwa idan kika ga so biyar yake shan ruwa kafin ya je ya kwanta to sai ki ɗauki iya yawan ruwan da yake sha mu ɗauka aƙalla yana shan ruwa kofi biyu gaba ɗaya sau biyar ɗan ruwa kofi biyu to idan kika tashi ba a ki azabtar da ɗanki sai ki mai da ruwan ya koma kofi ɗaya. Wato a rage yawan shan ruwan da yake. Eh, sai ki gaya mishi kaga kamun fitsari to ba zan siya maka kaza ba kaga wani da zai yi na bashi kaza shi in ya zo zan sha ruwa sai ki ce ba a ranar sai ki zama kin sa ma ruwan ki matakan tsaro idan ya sha can zai ce sai ki ce ba za ka sha ba gab da isha'i in ya dawo sai ki ce to ba shan ruwa in kina da wadatan dan ya sha lemu ko wani abu ko kankana ba laifi ba ne sai ya kwanta idan misali bayan awa uku ne kika gane yake fitsari to da ya kwanta da awa biyu sai ki tashi shi saboda mara ta fara kawowa na fitsari shi kuma fitsari wani abu ne na kwakwalwa da lokaci ya yi za a sake shi to yana awa biyun nan ko awa biyu da rabi sai ki tashe shi saboda lokacin fitsarin ita a kwakwalwa bai yi ba tukunna sai ki je ki dora shi shi yasa ce miki aiki ne mai wuya hmm. amma duk inda kika dauki wata sai an cire ganda an yi kuma tabbatar da cewa lalle za a samu fa matsin rashin bacci sosai amma akwai biyan bukata daga baya to idan kika je yayi fitsarin nan sai ki seta wayarki wani awa biyu da rabu to akalla in dai zaki tashi danki su biyu wanda amalala ne yayi fitsari to ina mai tabbatar miki amalala ne zai tafi in Allah ya yarda to a jihar kaya daga ƙarshe me za mu ce a game da damuna ya za mu yi amfani da ita domin mu ji daɗinta da kuma ya kawo mana eh, maka farkonta da karshen ta lafiya dama an ce ita damuna ai uwar albarka ce ya za mu amfana da ita cikin koshin lafiya to ita damuna albarkar ta dai shine abubuwa suna yawaita tun daga kayan marmari zuwa ganyayyaki wanda ganyayyaki da kayan marmari nan ba karamin tasiri da amfani suke da shi a jikin dan adam ba duk wani ganye za ta gan shi tun daga rama zogale yakuwa su kuɓe wannan duka kuma kowanne in kika danyen kuka duka ai ina gaya miki ma kin ga danyen kukan nan kuka bari in gaya miki har gyaran jiki ana yi da kuka sai kin je ƙasashen duniya kin ga matsayin kuka Waɗannan sannan ki tugo ki zo lemun tsami ki zo ɗanyar citta ki zo mm, mm, lemun zaki mm. ki zo tanjar duk wani abu da kika sani za ki ga su duk kukumban nan da waye duk eh. lokacin damina ne to abin da ya kamata ita uwar gida ta yi tun da nakan ce uwar gida shi mai gida yana can yana fama da nema ke uwar gida ke zaki zama jaruma ke ce garkuwa kuma ke ce sarkin yaƙi ke ce madugu uwar tafiya to duk wannan kirarin na uwar gida ne ke ce za ki ga yaya za ki ga ki sun amfana da wannan gabasa na damuna na farko dai kin ga in mutum ya kazanta a damuna shi ya so saboda lokaci ne na yawaitar ruwa duk wani ki mai kazanta sai kin so da ruwan nan ya zo kika tsaftace gidanki kamata a ce ki share gidanki ruwan sama in ya zo sai ta yaki wankewa ya wanke miki shi tas ma baki da abin kanshi kina da kanan fari jefa a wuta in baki da shi akwai kimba shi ma jefa akwai dai abin da zai kawo miki kanshi ya dan sake miki yanayin gida sannan shi kuma sai ki kula duk inda wani abu da zai ɗarfi ruwa tun daga leda fiya wata zuwa ledan da ake yin cefane da ita bakan leda da kin gani ɗauke in kuna da magudanar ruwa a gaban gidanku wato kwata to ku yi kokari a haɗa kai in kuna da 'yan 'ya'ya matasa yau wannan naka ne gobe naka ne da an ga leda a ɗaɗɗauki a cire ta a ringa wato share magudanar ruwa a gyara magudanar ruwa ya zanto da ruwan sama ya zo sai wuce wato ba zai zauna ba zai zauna ba sannan a ɗakin kuma wannan tafarnu wannan da muke gani muna rena ta ta ba karamin tasiri take da shi ba sannan in ma ki saboda canji ka a raina ki a ce kullun kike nan karin fari sigan nan ma in kika dan jefa kanin fari to nemi siga ki dan zuba shi a wuta wato a rushi a rushi kanshin shi na musamman ne zaki ji duk ba wani mai yawa ba dan hikun nan dan ka a ce na talatin kika so sai ya fi miki sati biyu dan kaɗan zaki dan bar ɗai da kin dan abin nan hayakin ya taso shi kenan shi ko duk inda wani loko da sako yake watsa fannuwa. shi kuma cikin in kuma kwaba ne irin na katakon nan shi ma kafa din nan da kika sani ki dan watsa dan kadan ba da yawa ba kanin fari zaki batar da kanshin magaman nan ba zaki ji shi ba amma fa gaushe fa a kiyaye saboda ka ajina ce a kawo gaushe kuma a dinga barin shi ko a'a in sanda za ki yi amfani da gaushen kin shirya ba wai kin ba abinci akan wuta ba sai kin gama komai ba abin da zaki to sai ki dauko dan karamin kaskon wutan ki ko dai wani abin da dai san ɗan dan dan garwashe biyu ko uku ya ishe ki haka ki zo ki jefa kanan farin ki guda ɗaya ɗayan kuma ki ɗan zuba mishi ɗan sigan nan da nace zaki ji yanayin ɗaki gaba ɗaya ya canza. fara shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu inda Binta Ibrahim ta tattauna da bako da ta gayyato mana. Me sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wacce take ba mu shawarwari akan harkar girke-girke. Hajiya yau kin ce za mu leƙa ƙasashen waje ne domin ganin abubuwan da suke yi na biredi kuma kin ce za a yi a cikin gida. Wani biredi za mu yi kuma ya za a yi shi? yau za mu yi biredin boga ne. So, gida tana bukatan fulawa tana buƙatan madara tana buƙatan bota tana buƙatan kwai tana buƙatan yeast tana buƙatan shuga sannan kuma idan uwar gida yana so tun da nata ne da kana gida tana iya ɗiga mishi sinadarin ƙamshi wato flavor kenan to ni a kaman kullum tun da ban sani ba ko don ni ina yin biredi da yawa ba sai na yi jike jike jike jiƙe daban ba ko kuma in yi wani haɗe haɗe daban gaba ɗaya nake zuba su a cikin mixer sai in niƙe ina tsaye kan shi zan ɗauki ruwa kamar kofi ɗaya sai in zuba ko rabin kofi zan fara da kaɗan sai in rika ƙara a hankali saboda har sai na samu abin da nake bukata idan uwar gida ta yi haka sai ta bar shi ya buga kamar minti goma zuwa sha biyar idan kuma ba a jikin mixer za ta yi ba kamar yadda na faɗa a cikin roba ne da hannunta ne uwar gida ta kawo duka komai ta haɗi sai ta ɗauko ruwan ɗumi kamar kofi ɗaya yana hannunta sai ta yi ƙoƙari tana juyawa tana zuba shi ruwan hannunta ɗaya yana cikin eh, saboda yi ke ya samu ya ɗan narke ya tashi to uwar gida sai ta sa hannunta ta ɗayan hannu yana ɗan zuba ruwa ɗaya kuma yana motsa shi ainihin fulawan nan da kayan da ta haɗa tana motsa tana motsa idan ta ji ya kai daidai inda uwar gida ta tsaya sai ta dakatar kamar yadda muka ce muku zai kai kamar kaurin cincin amma kuma zai fi cincin laushi to sai uwar gida ta sauta cire shi daga roba ta saka shi a inda za ta yi buga kamar teburi ko kuma dutsen da ke cikin kicin ɗinta wanda aka wanke shi ta goge shi sai ta juye a kai za ta iya ɗan shafa mishi mai ko bota ko kuma ta barbaɗa mishi fulawa sai uwar gida ta juye saboda ta ji daɗin murji uwar gida fa za ta yi ta murza hmm. murza da ake nufi idan uwar gida ta zuba a kan teburinta za ta saka hannayenta guda biyu ne tana jan ɗaya na dama yana zuwa sama gaba mm. wannan kuma yana ƙasa sai ta sake dawo da shi ta haɗe mm. dan saman ta haɗe shi da na ƙasa sai uwar gida ta ci gaba da sa eh, dunduniyar hannunta eh. sai ta rika murza shi ta tafi da shi sama sai ta sake dawo da shi ta haɗe sai ta mm. sake sa dunduniyar ta ta murje shi haka za ta yi ta ta dawo da shi ta murza ta dawo eh, tafin hannu dai ake ta murjin nan ne ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo har ta yi kamar tana wasa amma sai ya ce ta ɗauki minti goma zuwa sha biyar akalla dai sha biyar sai ta ɗan gutsira ta ga ta dan hada hannu biyu ta ɗan jashi ta ga zai yi kamar roba ta uwar gida sai ta murza ta murza har sai ya murzu idan ta saka yatsanta idan ta mulmula shi ta haɗe idan ta saka yatsanta ta dan danna mm. za ta ga ya dawo to ya ya sai uwar gida ta nemi dan robanta ta shafa mishi dan mai ko bota ta ajiye a ciki sai ta ƙara shafa mishi shi ma shi ma saman shi a kwaɗi saboda kar ya bushe saboda kar ya kama ne kin san ai tashi zai eh, kumburi zai eh, idan kuma kwanan a bushe yake mm. sannan shi ainihin kwababban fulawan a bushe ke to zai kama jikin roba ka zo cirewa ya kai ta bako amma idan da kwai mai a jikin shi da ka zo kawai za ka kama zai fito gaba ɗaya to sai uwar gida ta rufe shi da dan nafkin ta ajiye shi gurin dumi ya samu ya tasa idan uwar gida ta kwaba ta ajiye shi a gefe sai ta dawo kan namu to a gurin yin filin din shi bogan kenan hmm. war gida tana bukatan mozzarella cheese tana bukatan eh, cheddar cheese sannan tana bukatan ganyen latas hmm. tana bukatan tumatirinta tana bukatan albasa wasu suna son tattasai mai kala ko kore ko mai ruwan eh, wanda ba shi da yaji hmm. to uwar gida tana iya samun su su mata dan yanyanka sai kuma uwar gida na buƙatan nama na ɗage tana buƙatan kwai tana buƙatan albasa mai lawashi ko kuma parsley ko coriander leaves ko silar matan da duk suna da ganye idan uwar gida ta zo tana bukatan gishiri sinadarin ɗanɗano da ɗan man gyaɗa kaɗan sannan tana bukatan ɗan fulawa ko bread crumbs to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo za ta kwaɓa shi ainihin namun kenan za ta saka masa albasa za ta saka ko albasa mai laushi ko celery ganyen kayan yanka ko mm. parsley ko kuma koyan dala a cikin namun ya zai ba shi kala mm. kuma zai yi kamshi cikin ɗaya fa za ta ɗauka ba wai duka da na karanto shine uwar gida za ta eh. ɗauka guda ɗaya za ta mm. zaɓa wanda ita take ra'ayi uwar gida sai ta ɗan daddatsa ya yi ƙanana saboda kar ya fai fato fato sai uwar gida ta saka ta fasa ƙwannan ta kawo gishirinta da sinadarin ɗanɗano ta a tarugu in babu a tarugu akwai da kakken barkono uwar gida sai ta dan barbada sai ta haɗe su ta kwaɓe shi a cikin nama a cikin nama ta murje shi ta murje shi to anan idan ta ga kaman yayi dan yi ruwa to uwar gida sai ta dan ɗebi kowannan dan bread ko kuma eh, fulawa cokali ɗaya ta dan barbada sai ta haɗe shi ana nisan ya zama ya haɗe ciki akwai wata kuma in dai naman ta mai danko ne ma ba ta bukatan shi ainihin fulawa ko eh, garin biredi sai kawai ta haɗe shi ta mulmula shi ta uwar gida ta ɗauki ban san irin size in biredin da uwar gida ta yi ba kamar nama nakakke ne ko eh, eh naman nakakke ne ai babu nakakke akwai za ta daka duk dai na uwar gida ta dai ta samu dai nakakkiyar nama to kin ga ta haɗe wannan to a lokacin nan sai uwar gida ta rufe shi ya ɗan tsumu sai ta koma kan biredin ta kuma uwar gida sai ta duba ya tashi eh ya tashi sai ta ɗauko shi sai ta yanyanka shi sa nake ce akwai sikeli ƙanana uwar gida ta yi ƙoƙari ta ga ta mallake shi saboda wasu abubuwan gara ki bi lokacin da aka baki sai ki fi samun daidai to idan uwar gida ta zo sai ta yanka biredin ta kin ga za ta sa mishi eh, keji 85 ko 75 ko 100 daidai yadda take san girman shi da kuma yawan sa a gida sai uwar gida ta auna sai ta mulmula shi uwar gida ta zo mulmula inda ya zo ta sa a hanta ta mulmula kamar kwallo kwallo eh za ta ga baki mm. ta karkashin inda ta yau ta eh. to ta yi kokari ta sa ya yatsanta biyu ta matsi a fatar da shi a fatar da shi ta matsi mm. sannan tana dan bubbuga shi haka eh. a hannunta to mm. sai ta nemi parchment paper kenan wannan faifan gashi mm. ta dora kan tiranta ta dora biredin ta dan shafa mishi yar bota ko kuma ta barbada mishi idan kuma a gargajiyance za ta yi kuma ta samu shi wannan tukunya da kuma kwanan gashi din nan shi ma a shafe shi da bai sai ta barbada mishi fulawa saboda karya kamu sai ta dora biredin ta akai sai ta sai ta gasa kin ga wancan an gama to amma kafin uwar gida ta saka shi ta gasa akwai wani lokuta da zaki ga biredin boga yana da dan riɗi a kai to haka yawa to ta dauki bota ne sai ta dan shafa kai ko kwai idan ta shafa kan shi ainihin danyen fulawan da ta riga ta mulmula za ta gasa eh. sai ta ɗebi riɗin ta wankakke gyararri sai ta barbaɗa tun ba a kai shi wuta eh, ko kuma habbatu sau da baki baki mm. za ki gan shi ma ana mm. barbaɗa mm. to ko ta bar baɗa su duka ko ta bar a kai daban-daban ɗaya ɗaya wanda wanda ke eh, sau da ne ko mai riɗi sai uwar gida sai ta gasa to kin idan uwar gida ta saka shi a cikin wurin gashi sai ta dawo wurin nama kuma sai uwar gida ta ɗibi cikin hannunta ko kuma cikin ludai eh. za ta yi amfani da ludai na shan kunu eh. ko kuma na wanda mu ketchup muke raba abinci da shi na mm. roban nan mm. wanda uwar gida take da shi idan ba ta da shi kuma uwar gida ta wanke hannunta ta gutsari naman ta ta dan sa mai a tafukan hannunta mm. sai ta mulmula sai ta ajiye naman da ta ta dauki cokali daya ta yanka ta aje ta yanka ta aje ta yanka sai ta guda nawa ya rage zai rage kadan sai kadan kakkara ma sauran kaga ka gama mm. to a lokacin sai ta dan shafa mai ta fara mulmula a hannunta idan ta mulmule shi duka ta jera shi a tire sai ta aje to uwar gida idan ta zo sai ta saka um, tukunyanta wanda ake gashi wanda baya kama idan ta dora wuta ta dan safa mishi mai ko kuma man bota a kai sai ta bar shi ya ɗanyi zafi sai uwar gida ta ɗauko wannan mulmulallen nama sai ta ɗora to a wannan lokacin muna ɗaukan kofi na tangaran mai ɗan nauyi ko kisa ruwa a ciki sai ki dora kan nama shi yana mulmulallen nama mm. to sai ki kinga ba dukan bane muke da kayan aiki haka wannan ina bayani ne ga wanda bai da kayan aiki mm. amma ga mai kayan aiki ya sani akwai shi ainihin karfe da ake dorawa kan nama da zai matse sai baje shi sai matse shi eh ya mai da shi daidai cycle din bogan haka ne ma kuma ainihin mulmulalle kasa. Ah, zai mai da shi kamar yadda kasan kofin yake yau sai kofin kamar yanzu ina ba da shawara sai a ɗauki kofin tangaran mm. a saka mai ruwa mm. ko mm. kankara sai uwar gida sai ta a kan nama a taki takitin da dama ya ce sai matse mata shi to kafin ya nuna har ya kai ya taɓa kofinta ya riga ya rike jikin shi idan kuma tana da tukunyan gashi kin ga shi ma ai waje za ta sa ta sa gawayi ta dodora to mm. eh, yanda za ta yi dai ya fadi mm. idan kuma uwar gida tana da shi ainihin karfin dora na yin boga falin layin sai ta dora kawai wannan na ba da shawara ne ga wanda ba shi da ko yana tana to idan uwar gida ta gasa za ta danna za ta ji yayi tauri to ya fara sai uwar gida ta juya a gefen shi ma ta mm. gasa shi idan har suka gasu sai uwar gida ta cire idan yayi uwar gida ta dan danna haka za ta ji ya yi tauri to ya nuna sai uwar gida ta cire shi sannan kuma sai ta zo ta dauki ta duba biredin ta idan ya ta fitar da shi ya dan sha iska saboda ka samu sauki wurin yanka mm. to idan ya sha iska uwar gida ta yanka shi wannan frying pan ko kuma abin gashi da ta gasa nama sai ta kikkifa biredin ta akai idan ta kikkifa ta dan bashi effect din gashi sai ya dan gasu shi ma cikin mm. Mm. to idan wannan yayi sai shi ma ta fito ta aji to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo jera shi tana bukatan ketchup tana bukatan mayonnaise sai uwar gida ta ɗebe rufe su ta haɗa su a cikin roba ta kaɗa su gaba ɗaya idan uwar gida na so tana iya barbaɗa mishi ɗan barkono ko dan gishiri dan ya fito da ɗanɗano sai uwar gida ta ajiye shi a gefe nan kuma ga latas ɗinta ta wanke ta babbare shi ba wai yanka shi za a yi ba da faɗi faɗin shi ake so shi ma ta aje sannan ga cheddar cheese ɗinta ga kuma mozzarella shi ma ta yanka shi dama cheddar cheese akwai wanda yake fitowa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya a cikin leda ana sayar da shi sai ta ɓare ta aji to a wannan lokacin ne uwar gida za ta ɗauki ɗauki shi mozzarella da cheddar cheese sai ta ɗorɗora a kan shi ainihin nama sai ta ɗan kai shi tukunya ta ɗan yayyafa ruwa a tukunya sai ta rufe shi ta bashi saboda ya samu ya ɗan narki sai ta ɗauki shi ma cheddar cheese sai ta saka sai ta mayar kan tukunya mm. sai ta dan yayyafa ruwa ta gefen tukunya sai ta dan rufe shi tiririn shi da din yayi dumi sai sa shi ainihin cheese an. sai su dan narke ba wai su narke gaba daya ba eh zubi ba ya dai narke eh, a kan jiki mm. sai ta fito da shi ta aji haka dayan ma ko mutane nawa za ta yi duk ta sa musu cheese ta nar to idan uwar gida ta zo assembling sai ta dauki shi ainihin biredin boga guda daya kin ga da murfin shi kenan sai ta bude sai ta dauki mayonnaise sai ta shafa eh, a kai mm. na farko mm. sai ta dora bangare daya na biredin biredin mm. sai ta dauko latas ɗinta da ta wanke ta abu sai ta shimfiɗa sai ta dauko nama mai cheese ɗin farko sai ta daura kin gane idan ta daura sai ta ɗauko yankakkiyar tumatirinta da ta yanka a tsaye eh. sai ta ɗora guda biyu ko uku sai ta ɗauko albasa sai shi ma ta jera shi ma da dama duk ya kan zo bai yi eh. musu inda bukatan shi ainihin koranta ta sai shi ma kin ga a lokacin za ka saka sai ta saka shi idan ka saka shi to wani ya ishe shi kenan hmm. sai uwar gida ta ɗauko shi ɗayan murfi shi ma ta shafa mishi wannan bama eh, idan kuma da bukatan ma ta ɗora a kai bayan an gama haɗawa bayan ta saka albasa ta da dan kayan ci eh, sai ta dan ba ba shi saboda wani ya fi so yana ci yana jin shi yana jin mai wani kuma bai damu ba mm. to in kana bukata sai ta satuna ta riga ta dan shafa abu mai ce shi a bushe sai uwar gida ta dauko murfi sai ta rufe sai ta saka shi dayan bangaren biredi mm. bayan ta shafa mishi nashi baman da ketchup sai ta rufe shi idan da bukatan kashi ta gashi ba ya tsiri mm. idan da bukatan tsinken nan da na tsiri mm. to sai a soka shi a saboda ya rike mata shi gaba daya zama gaba daya ya eh, wannan ban sha'awa ga sanan ba sai uwar gida ta jera a jikin ta da za ta kai kan tebur eh. ko za ta bada a ci mutane hudu ne biyar ne haka uwar gida ta duka da sauran duk ta jera su saboda kowa in ya zo sai ya dauki nashi ya dora akan farantin shi ya je ya ci. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.